بسم الله الرحمن الرحيم زامي a أشغل دقايا أسل التافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم أبنبيو أكتشن الوقت وحياة الطالب الصحية أن يمن بياني أكن التغذية المفيدة wato mutum ya zama yana cin abinci wanda zai amfanar da jikinsa ya gina masa jiki domin kwakwalwarsa ta zama mai lafiya domin ya iya hadda kuma ya iya fahimtar karatu arriyadatul badniyatu wa tawqituha sai motsa jiki wa tawqituha da kuma sanya ma motsa jikin lokaci ya ake tsara lokaci sai muka ce wa qad sabaqa bayanu hadhihi an-nuqtati tahta al-hadith 'an al-waqti wa hayat al-talib an idan ba a manta ba an yi wannan zancen a da ke bayani akan lokacin ɗalibi da kuma rayuwarsa ta nishadi an yi bayani kan wannan ya ya kamata mai aka ba da shawara cewa lokacin da suka fi ba da shawara shi a yi a motsa jiki shine bayan sallah a asubahi lokacin da mutum ya gama bacci ya tashi ya je ya sallah in ya kasance bai zuwa makaranta a lokacin ba yi da karatun da aka sa masa a lokacin to ya je ya ariyazu silbadiniya a wannan lokacin amma in yana da ariyazu zihiniya wal ruhiyya wanda su ne karatu to ya je yayi ana gabatar da su akan wancan mun gane a yi ya nemi wani lokacin na daba amma ba daidai ba ne ɗalibi ya zauna baya motsa jikinsa jikin shi ya tushe hmm? annomul hadi'u abu na uku bacci wanda yake lafiyayye bacci ne na suwa in an ce annomul hadi malaman da suke bayani akan a cikin ilmin nafsi malaman psychology suka ce al-ilmul hadi baya bukatar tsawon lokaci ka duba malamanmu na fiƙi shi yasa suka ce akwai ƙasirun amma mai faƙilu akwai ƙasirun amma faƙilun ne gajere ne amma mai nauyi amma akwai ɗauyin hafifu akwai mai tsawo amma kuma mai sauƙi ne shi to annaumul haɗe malamai suka ce bayi da alaƙa da sai ka yi shi da yawa akwai wanda zai zo ya kwanta maka bacci ya baccin minti goma sha biyar sai ya fi ka kai da kaje kai awa uku kai sai ka tashi jikin ka ma yana ma zafi shi kuma kawai minti sha biyar din nan da ya yi kawai sai ya ji ya gyagice a ci gaba da aiki fal insanu kaga dan adam makhluqun bi aslaini ziddaini Allah ya halicce shi da tuwasu guda biyu ne waɗanda suka kasance kishiyoyin juna kishiya biyu shi yasa al khalqun ajibu dan adam abun halitta ne mai ban mamaki wa huma aslun haywaniyun shahwaniyun ghariziyun tushe na farko shine tushe na kasancewa sa dabba dan adam dabba ne shi zan ce cewa alhaywanun natiq da alhaywanu ghayrun natiq in jima natiqa ko malaman mandigi suke cewa akwai al'insanun natiq akwai al'insanun ghayrun natiqi al'insanu nafiq al'insan kenan alhaiwan kai alhaiwanun nafiq dan adam kenan alhaiwanu ghairun nafiq shi kuma shine dabba shahwaniyun wanda ke da sha'awa Allah ya sa ma dan adam yana da sha'awa gariziyun sannan yana da gariza gariza wasu ayyukan da dan adam ke yin su ba shi ke gayyatar su ba su ne ake ce musu al'af'alul la iradiyatu ko ka so ko ka ƙi ba kai kake sa kanka ka yi su ba da kansu za su zo ko ka gaito su ko baka gaito su ba za su zo sannan me wa aslun ruhiyyun malakiyyun sannan akwai bangare na biyu da aka halici dan adam da shi shine ya kama da mala'ika ruhi ne wannan bangaren nasa eh. inni khaliqun basharan min tinin in Allah ya ce wa mala'iku amma sai ce ne فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذا إني خالق بشرا من طين طين wannan ƙasar ita ce ta sa shi ya kasance shahawani shi sa mutum sai ya samu fuzga wannan ƙasar ƙasa-ƙasa Sau da ka sai kaga kaskanci ko shi yi zai ga mutum sai ya haukace akan wani abu abin da yake da sha'awar sa sai ya haukace akan shi kamar yadda dabba ke haukacewa idan ta ga abin da take so dan adam na tsantar kansa a cikin irin wannan sannan wani bangaren kuma sai ka gan shi ya zama bawan Allah mutumin kirki ga shi ne yana ta ibada to dan adam ba zai zama cikakken dan adam ba da ɗaya sai duka biyun sun haɗu mun gane falhaiwanu kaga ɗan dabba ma irin ilal gara'izi mai karkata ce ita dabba ko da yaushe zuwa ga gariza wato ababen da Allah ya halitta na sha'awa a cikin ransa a cikin jikinsa falamma kanil insanu makhluqan bil ne lokacin da ɗan adam ya kasance an halicce shi da waɗannan sun guda biyu ne labudda an da taratan ila hadha asl al dole ne dan adam ya kasance ya karkata zuwa ga wannan tushen na garizarsa wato na sha'awa fannomu garizatu bacci sha'awa ko ka so ko ka za ka bacci shi yasa ranar da aka ce ka kasa yi to ka fita daga ɗabi'a ka sai ga hankalin mutum ya tashi sai mutum hankalin shi ya tashi kaji mutum yana cewa a bashi magani wani magani za a bashi in yi rashin sa'an likita ya ba shi magani ya samu paralysis ka guji kawai haka nan ba ka yi bacci ba ka je ka ce wani ya ba ka magani ka sha wani daga nan shi kenan sai ka samu stroke mutum suna cewa idan mutum bai da lafiya ya dade bai yi bacci ba aka gwada jini sai an gwada jini shi sannan za a ba shi in aka gwada jini shi aka ga ya hau to ba magani ba za a sai dai a ba shi maganin jini ya kasa. amma ba za a ba shi maganin bacci ba ba ka ba shi maganin bacci ko ya mutu ko kuma ya samu stroke ya samu shalal ya samu fallet mun gane wa ita bar al-islamu hadhihi al-gharizata musulunci ya kula da wannan sha'awa ta bacci da yi wasa da ita ba domin dama dan adam Allah ta addinin musulunci shine yake mu'amala da dan adam a matsayinsa da dan adam فقال الله جل ثناؤه وألا مدوكة سكي وان دي يبنسي دوكك يناتشيوا وجعلنا نومكم سباتا مكا سنيا بچنكو يزم سباتا هوتو قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مالا السعدي رحمة الله عليه يناتشيوا أي راحة لكم يزم هوتو أجريكم وقطعا لأشغالكم يزم يا ينكي مكو أيكا نكو قيد غانا allati mata da bikum adarrat bi abdanikum da za ku ci gaba da waɗannan shagulgula to za su ci gaba za su cutar da za su cutar da cikunkunan ku ne shi yasa ka lura duk ranar da lokacin da ka ɗibi lokaci ba kai bacci ba sai ka ji kanka kamar ana maka yawo a ciki sai ka ji kamar wasu ƙwari an zuba maka a kai suna ma wiwiwiwiwi in ka samu kaɗan shige ka je ka kwanta ka huta sai ka ji kamar an yaye maka damuwar da kake tare da ita rahatan lakum kenan subatan ai rahatan lakum faja'ala Allahu al-layla wan-nawma sai Allah madaukakin sarki ya sanya dare da bacci yakshan nasa sai ya kasance baccin nan ya rufe mutane litaskuna harakatuhum ad-darratu domin motsin da suke yi mai cutar da su yanzu su zama sun laɓe ai laɓewa suke yi sukuni shine laɓewa ai shine ba haushe yake ta motsi ya fi laɓewa ai mun gane wa tahsula rahatuhum nafi'atu sannan kuma hutunsu ne amfani ya samu in kai bacci sa bacci akwai ayar Allah a ciki aya ce ta Allah eh. shi sa ya Allah madaukakin sassi yake daga cikin nemomin da ya mana da kuma ayoyinsa akwai mana manamukun billaili baccin da mutane suke da daddare aya ce ta Allah sannan kuma in kana son ka san inda Allah ya gama da dan adam ka je ka ga yana bacci wani in ka ganshi yana bacci ka dauka a waya ka dauka a bidiyo a kyamara bayan ya tashi ka sa mishi ba za ku sake magana da shi ba har abada gaba za ku kama yi saboda abubuwan da aka dauka yana yi wani yana bacci abun ba ba can gari ya wani shabar to ba shi bane wani a ce mutum yana bacci akan katifa a zo a sauke shi a dauke katifa wani na cin min ajaibi ma sai mai ito katifa yake bacci a kanta kuma a waje ana zafi aka zo aka sauke shi da kan katifa aka ɗauka sauke shi aka sauke shi a tsandauri shi kenan aka tafi da katifa shi kuma ya ci gaba da baccin shi hatta idza tsala an-nahar eh. hatta idza falaqa as-subh asbaha eh. ka gani wannan ko fannaumu huwa ahadul halatil gariziyyati ai bacci ɗaya daga cikin waɗannan halayen ne na sha'awa allati ta'ridu lil insani waɗanda suke bujiro ma mutum fi auqatin muayyanatin a wasu lokuta waɗanda suke ayyanannu wa hiya halatun tabi'iyyatun wa adiyatun tamaman kadawran ad dare? wa hiya halatun tabi'iyyatun ai bacci hali ne na ɗabi'a wa adiyatin kuma abu ne da aka saba da shi tamaman ɗari bisa ɗari ka daura ni dami kamar yadda ka ga jininka na juyawa a jiki zagayen da jininka yake yi a jiki ba ɗabi'i ba ne adi ne wa zarbanin ƙalbi da kuma bugawar zuciya wa amaliyati jihadil hazmi da kuma ayyukan gaɓoɓin da suke murza abinci suke dafa suke narkar da shi su ne jihazul hazmi وتعرض لكل ذي روح أراد أم أبا sannan bacci na bujiroma ma duk wanda ke da rai ya so ko yaki ya so ko yaki fa wajaba ala talibi an yujahiza li nasihi waktan la yustahanu bihi lin hadi ya wajaba ga ɗalibi. ya tanadan makansa lokaci na musamman la yustahanu bihi wanda likitoci ba za su rena wannan lokacin ba lin naumil hadi domin ya bacci mai natsuwa eh, a wannan zamanin namu zaka ga hatta a wayoyi zaka ga ana tuwo cewa in ka kai shekara kaza ga irin baccin da ake son ka sama ko tun daga haihuwa har zuwa mutuwa in ka kai shekara kaza to ana bukata Allah kalli kai baccin awa kaza domin lafiya ka ta tabbata mun gane wa yuwazinahu bi awqatihi al-ibadiyyati wad-dirasiyyati sannan kuma wajibi ne dalibin ilimi ya zama ya auna lokacin baccinsa da lokutan ibadansa da kuma lokutan karatunsa shikenan kawai sai mutum ya ga a wannan lokacin da muke ciki a zariya misali sai yaga sai ya ga karfe ɗaya saura kuta sai ce bari ya dan je kwanta kaga idan ya tsinci kansa sai karfe hudu ya tashi kaga bai salla a sallar la'as a zaha a cikin mukutari ba kuma da gangan yayi saboda mukutarin sallah a zahar a zariya kusan yanzu yana shiga ne karfe ɗaya karfe ɗaya da minti ɗaya karfe ɗaya da minti biyu zuwa da minti uku to sai saura kwata ɗaya saura kwata sai mutum ya ce bari ya je ɗan shige ya kwanta kuma ya san kanshi amma akwai wanda zai iya baccin ya tashi baccin minti goma sha biyar yana isan wasu wani ma baccin minti goma akwai masu yin bacci a tebur ko sai mutum ya ɗanyi baccin shi haka ya gyagije tashi baccinsa shi ke ya gama to kaga wannan kenan wa hasba qudratihi sannan kuma ya zama ya auna wannan gwargwadon ikon da yake da shi na samun baccin faqad akkada an-nafsaniyun haqiqa masana dabi'ar dan adam sun karfafa أن الطالب العامل بفكره أشد الناس حاجة إلى النوم الهادئ المريح sun tabbatar da cewa lallai ɗalibin da ke aiki bi fikirhi da ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa a shaddun nasi hajatan shi ya fi kowa a cikin mutane buƙata, ilan naumin hadi'i zuwa ga bacci mai natsuwa almurihi wanda zai hutar da jikinsa ya hutar da ƙwaƙwalwarsa kai ɗalibi mu ɗalibai mu muka fi cancanta mu samu baccin da zamu mu ɗan huta ya sa mu ta gyagije ta yi wasai ta yadda in mun tashi kuma za mu ci gaba da karatu to sai mu ji kuma duk abin da za mu zuba sai mu je na shiga ka kalla da kyau ko wannan kila zai yadda da ni in kai bacci da dare ka tashi kafin asuba kamar misali ka tashi karfe hudun dare ka je ka yi alwala eh? ka zo ka dan samu ko raka uku ka yi in ka littafi sai ka ji duk abin da kake zuba yana shiga haka ne ko ba haka bane sabanin yanzu misali an koma gida mun gama karatun nan shikenan ana komawa sai ka ci abincin dare sai kuma ka ce bari ka ɗauko littafi ka duba in ba ya sa abu ba a san wanda zai riga rafa kanshi ba ko kai ko littafin to kaga wannan na faruwa wala ya'ni hada amma haka baya nufin an yakuna nawmu tawilan baccin ya zama mai tsawo faƙad ya namun insanu fi da ƙa'iƙa ma'adudatin zai iya yiwuwa wani ɗan adam ya bacci a wasu mintuna waɗanda suke ƙididdigaggu amma me wa ya kunu na fi allahu fi sihatihin nasiyyati wal jismiyyati sai ya zama baccin ya masa amfani a lafiyarsa ta ƙwaƙwalwarsa ta ransa wal da kuma lafiyarsa ta jikinsa wa bil aksi yanamu akharu nauman amikan tsawila a gefe guda kuma za ka iya samun wani shi kuma ya bacci mai tsirfi kuma tsawilan mai tsawo wa ya zurruhu fi jismihi wa nasiyatihi amma idan ya tashi kuma sai ya rika jin haushin mutane ya rika jin kasala a jikinsa baccin awa nawa kai ya wallahi baccin awa goma ya yi kuma kila bai farkawa kai kuma shine ana sa ga aiki an baka kuma kana ta abin nan sai hamma kake yi ko da yunwa kake ji to wallahi kuma ya ci abinci shi kuma wancan baccin da ya ga baki ɗaya bai wuce na awa biyu ba ko awa ɗaya da rabi amma ga shi ya gagije yana aiki saboda shi yasa baccin na buƙatar shiri akwai abin da ke sa a yi bacci mai daɗi yi eh, wannan annabul hajji ɗin to shirya shi ake shirya shi ake yi daga cikin abin da ke taimaka wa mutum ya bacci mai daɗi kai ya bari sai ya gaji taɓus in ka bari sai da ka sai da ka faɗi sannan kai bacci to baccin ba zai ma daɗi ba sannan kuma riko da ladibba na shari'a da ta lissafa ta tanaje su su ma suna taimaka wajen yin bacci mai daɗi sannan yin bacci a wurin da ya maka shi yasa wasu idan suka tafi bakunta waje sai su kasa bacci saboda ba su saba da wajen ba ƙila a gidansa ya saba kwana a kan cesu yanzu kun sai aka je aka kai shi wani katon hotel ɗakin da aka kai shi ya kai faɗin wajen nan duk nashi ne amma na kwana ɗaya ƙila ko kwana biyu nashi ne na kwana ɗaya ko kwana biyu ga wani gado nan mutum takwas za su iya kwanciya a kansa ba tare da wani ya ɗora ma wani ƙafa a baki ba da aka ce nashi wala sai ya kasa bacci ko a yi rashin sa'a ya shiga ɗakin su sun saba garin da ac shi kenan kawai shiga shi kuma ac kuma ana kashe shi ne da makulli makullin kofa kama kullin ac ka ya kasa kulle ya kasa kashe ac shi kenan kaga wani ba zai bacci ba ko to duk wannan suna cin abubuwan da suke jawo eh, mutum ya zama ko ya bacci mai yawa ko kuma bacci wanda yake mai yawa amma mara amfani ko kuma ya bacci mai daɗi kuma ɗan kaɗan saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah mu ji bayanin da ke gaba Allah shi taimake mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in